da hankali illa dinga ganin wannan mutumin ya neman da gizo yana bin mu yana bibiyar rayuwar mu da wuka a hannunsa tsirara dinka kuma wannan zance ai kawai yadda ka ka shafa face wallahi kamar shi Allah ya dafa mana lafiya ina da ji bakin uwa bakin uwa kuma an yi ban da bakin uwa gidan nan raban ne baki gane ba to shi raban yaro ne zan goya shi a bayan an sunce shi in ba ku shi ki ci sa'a ke mace amma wallahi dodo ku je ta ba ta shi ku sawa ni ba da bakin uwa gidan nan Allah zai biya da Musa fituwar uwa a zauna da ke don dole ka hana yi kan bura uban nan kan doron uwa bura uba Allah dai biya da musa mu je dai jan wuya a lafiya jan wuya wallahi ni ne nake yi a ce ƙwarin mota ne dan kutumar uduru kwa mugu sai lahira a gane halina kai wallahi in dai an ce ga gawar mugu sai an ce ga aikin sa a sani ina sako na wallahi mai gida yaron nan ya zille ya zille amma fa mai gida ne mun je mun bau wasu sako to ni da ba gurin mahaifiyarsa na tura ka ba na ce ka kawo min shi in yanka shi ta ƙeya ya taɓa min lantana ita fa ya taba fa a garin nan kam akan ta wallahi mai gari ma zan iya tuge rawanin sa akan wannan da kake gani mu mufi ne rak a duniya in ce ku kawo shi shine ka je kai babu sa barazana ni na saka ka ina matukar girmama iyaye mata kar ka kare min irin wannan kar ku kare mun irin wannan na gaya muku to ya ku je ku firgita babarsa akan me shine ya mun laifi don haka shi za a kawo mun je a lalubo shi duk inda ya shiga kuma ba haka ba komai zai iya faruwa a garin nan zo mu je Ka ba ya abinci na yake. Abinci na ka kawo na girka? To ban girka ba. Ban girka ba rabe. yanzu kai rabe ba za ka canza rayuwarka ba eh rabe me yasa kake haka rabe kai kenan kullum sai an kawo ka a gidan nan ba za ka zo ta yarinya ta kawo karanka ka zuba mata da gida ba za ka canza halinka ba dai ina da tsoron Allah ka canza halayenka ni dai duk ba nan nan can ba ina abinci na ban girka ba ko za ka dake ni ne ah ah. rabi duka na ka yi Malam Jini ne kama da kai can wallahi kamar kai da yake rikirkita ni kenan. wallahi kawata wanki da zuwa yawa yawa kawata bismillah kin samu ina wanki dan zauna a nan kafin na ƙara sun shiga ciki kawata ya gida ya aiki alau kawata bari in baki wani labari to Allah ya sa lafiya jiya na je rafi can na haɗu da kawata laure mm. ta ce in baki saƙo ki gaggauta rabuwa da sadi in ba ka duk abin da kika ya faru da ke ke kika siya ki ko bari in zo in faɗa miki ita ta baki sako ki ta bani ki zo ki gaya min in gaggauta rabuwa da sadi to ki gaya mata soyayya na da sadi Allah ne ya haɗa duk duniya ba wanda ya isa raba wannan soyayya kuma ki gaya mata cewa lakira ya kusa ɗaukan baƙo saboda a kan sadi zan iya kashe kowa Allah dai baku haƙuri ƙawata ni dai bari in tashi in tafi gida kun ga inna ta kusa dawa madaiciya zan je in ɗora girki bari in je ƙawata Allah ya ku haƙuri dai gaskiya ne na gode ƙawata na wuce barde oga aka tafi a haka akwai matsala me yake faruwa ne abubuwa da yawa ne suke faruwa barde gari ya yi gari na rasa ta ina ma zan fara ya cuta eh to ina ji kora min jawabi yacce ni ma zan je na kaddamar da wannan abun a matsayina na bar ka ban ƙi ba in shiga ko ina duk mutum duk girmansa duk kankantarsa sai na yayya gashi in dai akan ka ne oga wallahi ba na jin ka amma matsalar bata ma kai ga haka ba kawai kwana biyu ne aljihu na yayi low na rasa me yake min daɗi kuma gashi ina da 'yan buƙatar kuɗi da kake gani ya kake ganin za a yi menene mafita dai ku wannan ce matsalar jan wuya Allah biya ina wannan layi wannan kadaran nan ta bakin layi da daddare za mu far mata an gama uga in dai kuɗi ne ka gama wallahi a so ku je ku yi aikin da zai zama mana tashin hankali zuwa gaba idan kuka yi aiki kuka bar sawu a gurin za a iya biyo bayan sawun fa a zo a ko ba gane wani so dan haka duk abin da za ku yi ku yi shi da lissafi very good za ku iya tafiya jamu ya ga musa mataimaki mu je tallafi na'am ni ne kun ja lafiya wanda nake ga ma fasin tamfure ne shi da abokin sa abu wancan fara bane ba dan jan alhaji ayuba wanda yake tafiye tafiye a gurin da za a ga ma magana ka ce shi ne gashi iri eh, eh, na ga mutum abokin na ba kuma ka gani ka gani kwalelanka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 ko su saurari iskar bazara wallahi sai an yi ruwan kaki a gidan hada-hada kowa hada-hada wancan hada-hada ko kamo da uwan daki na gashi ka musu jawabi Da! jama'a salamu alaikum hanke yayi murna da zuwanku Ko kun san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani barantana kun sani duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa daga dubu biyar abin da ya sama haka dama muka yi ka'ida saboda haka ni wadda ake kira yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, an wasa naira dubu goma <laughs> tabbas akwai mayu na kwandala a ah, jama'a assalamu alaikum suna na annabi rabilu musa wanda kuka fi sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada kalli yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na sunana abubakar usman wanda kuma fi sani da kilina ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siris siris sunana safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada sunana yusuf sakaran ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu sunana rabi biyo mu a cikin shirin namu na hada-hada za ku rakashe ku rabar bai sunana inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwa tsolan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada